akwai su can jihar kano jiya jaki ya kai ziyara layin yan tukwane wakilin mu da yake birnin kano ya samu karin bayani ji mamu babu ahmed ga dai mamu babu ahmed dauke da karin bayani sayilin da aka yi taro a Bamfai da kuma kofar dirimin kulkul tani dai yunwa ta shiga uku shugaba inunu mai dankalin turawa da manya-manyan kwamitin da aka kafa domin kula da lafiyar 'yan najeriya da kuma nuna mutane shikimomi a cikin kwanciyar hankali da mana a wannan gidan rediyon najeriya na kaduna za a ɗau matakan buɗe masana'antar shinkafa an kawo tarugu da timatiri na miliyan goma jakuna sun kai hari a layin yan tukwane a bacirawa da duka wuya da diriman kulkul tuni dai sai da ma manya-manyan mutanenmu na najeriya suka ja kunnen mutanen da ke ɗaura jakuna a masana'antar yin tukunya a banfai da kuma diriman kulkul yanzu dai ga bayanin da muka samu a birnin kano ta hanyar larabci inna altabi masha Allah altabi fa makatahu jarha altabi ma mashkura laka jiddan ai wai huwa ataha hafil people can kuma kasashen waje za mu koma mu tabo kasashen waje yanzu domin ku ji karin bayani daga rikicin da ya balle a birnin iraki amma ya kwanta domin a zauna lafiya doron duniya bari ku ji bbc london take magana jama'a barkamu da lokaci ga labaran duniya mai karanta su yan abba kano tare da shehu yusuf karaye yanzu labarin da muka samu jakadun kasashen duniya kamar 72 sun ba da jafin cewar shugabannin kasashen duniya din sun ba da sakamakon cewar yakin da aka yi na gal me ya tafi daidai yanzu yanda kasashen duniya ba abin da suke reno sai neman a zauna lafiya tunda shugaba bush ya ba da jafin cewar allah maɗaukakin sarki ne da yake Allah maji roƙo ne an dai janye makaman yaƙi zuwa birnin Washington DC domin a zauna lafiya. Ga dai bayanin da Mr. Bush ɗin yi kamar haka. Bau sassigawa Iraki, Bino Baro Amerika, Sabjoni, BBC Pakistan ina baro na baro China, a London, Wensa, Irawe, Barabai Zangawo. Ya ce za a zauna a duniya cikin kwanciyar kai mana domin fuskantar da aka yi a doron duniya akwai muggan makaman yakin da aka tara yadda za su jawo sanadiyar zaman lafiya a doron duniya. shi kuma shugaba sadar na iraki ya ba da jafin cewar kasar najeriya ta samu wani hali na arziki a cikin doron duniya bisa ga kafan gidan rediyon da aka yi na gamja dan kwarai yadda ya sakonin da muka samu a duniya sinadari ba babu ne ko babu ne kasan ta aruti dandalin siyasa ko? Eh. na da can ko? ko da ko ne zuwa na ake mana shirin namu da can za ku ji fira da aka a jihar Kano. Ko da aka wannan jawabi, Mamu Baba Ahmed ya zanta da Malam Aminu Kano Allah ya ji kan Malam. Shi Malam Aminu Kano din ya bayani a lokacin da aka wannan taro a birnin Kano. Yanzu za ku bi mu ku ji ƙarin bayani. Ga dai Mamu Baba Ahmed ɗauke da karin bayani. a sailin da aka yi taro a nan banfai da kuma kofar direman kulkul ko da yake labaran da ake ba kudin batira tukuna amma tun da yake dai ga babu <laughs> tun ana magana batira Eh. eh ina da ita da yara sai da yara to ka yi buhun dawa ɗaya na gero da ga na ba da Allah saka da shi da gode sahilin da aka yi taro a birnin Kano din ni mamu babu amin na tambayi malam aminu kano a zamanin da i bayani a zamanin jam'iyyar tasa ga dai bayanin da malam ya faɗa yan najeriya wata wula imani shi da ga najeriya in an san abin da ke nufi ita babar hajiya din eh. Eh, ko in ce babar tumbulikin eh. sun san abin da ake a najeriya wato kama a wace babar da gimna waje shi a wata kullahi imani wa abu da za samu kudin kujerar nisan zuwa inda zani sa'ilin da malayan ke ba da jawafi a taro ni da kuma kofa da gunde to karshen rahoton kenan mahmud baba ahmed rediyon najeriya na kaduna firhotin daga birnin kano haka ne to yanzu sai ja barno tunda kuka ce a wannan siyasa ta da can za ku ji abin da aka samu a barnan tunda tsohon fefe ne ba za a manta da shi ba kwanan baya ma saboda tuna da gidan rediyon nan cikar shekara talatin an sa wannan fayafe domin a jawo hankalin talakawan najeriya shi ka kwantar da hankali ma domin sa abin da za su yi a najeriya ya jawo musu arziki to yanzu ga waziri ibrahim siyasa ba da gaba ba ni halil amal getso zan taɓo mana umar Yahaya wakilin mu da ke barno ga umar ya shi ma Allah ya gafarta masa umar ya samu mana ƙarin bayani lokacin da aka yi taro a cikin garin barno kwanan baya ga umarin can kano anya da kuma cewa kyakin da shugaba ma sun fara bada da yafi a barno wazir ibrahim siyasa ba da gaba ba shi ma fara bada jafi kamar haka menene ta fada so sun kaso taron su da su kai fulani sun taru ga Fulani yola da na taku da jimeta ta yi musu maganan barbarci mun so mi filatanci a najeriya to, maganan ziyan pipi siyasa ba da gaba ba shagari yana kabarin tarka ni na tafi kabarin shehu hubari amma maganan su siyasa ko ina najeriya haka ne alhaji waziri ibrahim siyasa ba da gaba kenan yanzu za mu koma a kure can udumeka ojuku shi ma ya sa kansa a siyasa nan international party Najeriya nigeria fiyan amma wakilin mu umar haya ko kuma ce muku wakilin mu onyeka kiliki wanda yake zaune a birnin akure ya samu mana karin bayani ga dai um, onyeka a nan akure ce udumeka ojuku ya shiga npn a zamanin 1973 ko a 76 <laughs> ga dai ce udumeka ya yawon hotel İravi International Party. Cantiya ağladı dedi Nigeria. Alfan <laughs> lu one two alfan jo. <laughs>